masu aron ma jamhuriyar niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin voa africa mita 200.5 a yamai da kuma rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lol da kuma niyyar dukkan zangon fm za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu aron mu assalamu alaikum ku da safiyar Litinin 18 ga watan hudu shekara ta 2016. Sahaba Imam Ali ne daga nan gundumar Columbia birnin Washington DC tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kakanun labarai. Mutane mai tanda 46 sun mutu a kasar Ecuador a sakamakon girgizar kasa. yau litinin ne kuma farashin mai ya faɗi a kasuwannin duniya bayan kasashe masu arzikin mai sun kasa cimma daidaituwa kan dakatar da haƙo mai majalisar wakilan ƙasar brazil ta goyi bayan shirin tsige shugabar ƙasar dilma rosar. allah kyauta wa muhammadu faruk yana sane da wasu abubuwa da suka ya kawo cikas da cigaba kasar najeriya kafin wannan a taron da aka yi daga saukarsa a kasar china inda ya zauna da dukkan 'yan tawagarsa kakakin fadar gwamnatin najeriya garba shehu za ku ji abin da shugaba buhari ya gaya tawagarsa ba labaran duniya rundunar sojin najeriya ta gano tulin makamai a Borno, a nijar kuma har yanzu tsugunni bata kare ba kan kafa sabuwar gwamnati muna kuma tafi da shirin ciki da gaskiya yanzu ga labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Jiya Lahadi da daddare yawan mutanen da suka mutu a sakamakon girgizar ƙasa a ƙasar Ecuador ya kai mai da 46 a yayin da dubban mutane da suka yasara gidajensu kuma suka sake kwana a kan tituna. Mataimakin shugaban ƙasar hoge Glass ya ce fiye da mutane dubu biyu ne suka ji rauni. Shi ne yake lura da yunkure-yunkuren ceto kafin shugaban ƙasar Rafael Correa ya koma gida bayan da ya katse ziyarar da ya kai kasar Italiya. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 da ta faru a gabar tekun ƙasar an ji ɗuriyarta a ilahirin ƙasar. Birnin Pademales da ke da farin jinin baƙiyan yawon buɗe ido da kuma yankin Manta na gabar teku suna daga cikin yankuna da girgizar ƙasar ta fi wa ɓanna. Masu aikin ceto suna tono rusassun gine-gine da hannayensu. suna neman waɗanda ƙila dusassun gine-ginen sun danne su an ji ƙarar girgizar ƙasar da nisan kilomita 140 daga kwito babban birnin ƙasar inda ta lalata wayoyin wuta da na talifon a unguwanni da dama ƙasashe masu arzikin man fetur sun kasa cimma daidaito na dakatar da haƙo mai a taron ƙoli da suka jiya lahadi a ƙasar qatar saboda haka farashin mai ya faɗi a kasuwannin duniya a yau litinin dama kuwa an yi hasashen wannan matakin ƙila zai sa farashin mai ya ƙara faduwa bayan kasuwanni mai sun buɗe yau litinin farashin mai ya faɗi da kashi biyar daga cikin ɗari a sanyin safiyar yau litinin ministoci daga kasashe goma sha takwas na kungiyar kasashe masu arzikin mai da ake cewa opec a takaice da kuma kasashe da ba su da arzikin mai suna kokarin kulla yarjejeniyar rage yawan man da kasashen ke haƙowa daga watan janairu zuwa akalla watan oktoba dabarar daukan wannan mataki shine ganin ko za a daidaita farashin mai wato da ya faɗi daga dala ɗari kowane ganga ganga ɗaya shekara ta 2014 zuwa farashin da ake sayarwa yanzu na kimanin dala 40 kan kowane ganga to amma ministocin sun ce suna bukatar ƙarin lokaci domin yanke shawara kan matakin da za su ɗauka majalisar wakilan ƙasar brazil ta jefa ƙuri'a goyon bayan shirin tsige shugabar ƙasar dilma rousseff bisa zargin cin hanci da rashawa jiya lahadi da daddare majalisar ta jefa ƙuri'a turawa majalisar dattijai wannan batu ɗaya bayan ɗaya wakilan majalisar suka rika tashi suna bayyana kuri'a su a kan laspika ana buƙatar amincewar wakilai kashi biyu daga cikin uku ko kuma wakilai ɗari uku da goma sha biyu daga cikin wakilai ɗari biyar da goma sha uku, kafin a tura wannan buƙata gaban majalisar dattijai wadda ita kuma za ta yanke shawarar ko a yi wa shugaba dilma shari'a ko kuma a'a. A lokacin da aka kusan samun ƙuri'a ko kuma ƙuri'u 312 na goyon bayan a tsige shugabar, shugaban jam'iyyar wokas a majalisar Jose Guimaraes ya ce waɗanda suka kulla makarkashiyar juyin mulki sun samu nasara, to amma ya bayyana nasara a zaman na ƙaramin lokaci, kuma haka ba yana nufin an kawo ƙarshen wannan yaƙi ba. ya ce za a ci gaba da yin wannan yaƙi a titunan ƙasar da kuma a cikin majalisar dattijan ƙasar. A shekara ta 2010 aka fara zaben shugaba Dilma 'yar shekara 68 da haihuwa aka sake zabenta a shekara ta 2014. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. jiya lahadi ɗaruruwan masu zanga-zanga suka taru a dandalin tahrir a tsakiyar birnin bagadaza babban birnin ƙasar iraki domin goyon bayan shugaban 'yan shi'a muktada al-sadar wadda yi wa gwamnatin iraki barazanar cewa za a yi gagarumin zanga-zanga idan zuwa gobe talata firaministan ƙasar haidar al-abadi bai na da sabuwar majalisar ministoci ba tun ranar asabar masu zanga-zanga suka fara taruwa kuma suka yi kashedin cewa za a samu ƙarin masu zanga-zangar zaman dirshin idan ba a yi wa bukatun shugabansu ba a watan jiya muktada al-sadar ya shirya zanga-zangar makonni biyu ya kawo ƙarshen zanga-zangar bayan da Firaministan ƙasar ya gabatar da sunayen sabbin ministoci a wani yunkurin yaƙi da cin hanci da rashawa Firaministan yana ƙoƙarin canja ministocinsa to amma ya fuskanci turjiya daga sauran jam'iyyun ƙasar jiya lahadi ma sai da jami'an tsaro suka rufe tituna da suke kewaye da dandalin taharir matakin da ya haddasa cunkoson motoci a yankin. Yanzu haka wakilai daga bangarorin kasar Yamal suna kasar Kuwait domin yin shawarwarin samun zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta shiga tsakani a karo na uku yau Litinin a wani yunkurin kawo ƙarshen rikicin watanni goma sha takwas da ya kashe fiye da mutane dubu shida da kuma haddasa rikicin jin kai a ƙasar ta Yamal. Kafin a fara yin shawarwarin ministan harkokin wajen Yamal Abdulmalik ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun ƙasar cewa a shirye suke su yi shawarwarin samun zaman lafiya kuma za su ɗauki duk wani matakin da ya kamata domin kawo ƙarshen wahalar da jama'a ƙasar suke sha shi ma mai magana da yawan 'yan huti da iran ke marawa baya Muhammad Abdulsalam ya yi amfani da kafofin yada labaran ƙasar Kuwait wajen bayyana cewa su ma suna son a sasanta. So biyu ake samun rashin nasara shawarwarin kawo ƙarshen fafatawa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a shekara ta 2015. Ana rikicin ne tsakanin gwamnatin shugaba Abdurrabu Mansur da ta 'yan Sunni da 'yan tawayen Houthi waɗanda suka mamaye sana'a babban birnin ƙasar a watan Satumban shekara ta 2014 da ya tilasta wa shugaban ƙasar yin gudun hijira. labaran duniya kenan haga maji daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc za mu kawo muku bayanai da malam garba shehu ya yi kan hudubar da shugaba muhammadu buhari na najeriya ya yi wa tawagarsa a ziyarar da ya kai china amma da farko bari mu fara da sanarwar da kwamandan rundunar yaƙi da boko haram a yankin arewa maso gabas manjo janar liyo irabo ya fitar yana cewa biyo bayan bayanai da aka tsegunta musu dakaru daga rundunar yaƙi da boko haram da aka fi sani da operation lafiya dole tare wasu yan gora sun samu nasarar gano tilin makamai da albarusai yayin da suke sintiri da kuma aikin kakkaɓe yan ta'adda a yankin yankin borgozo a largano janar irabo ya ci gaba da cewa tawagar ta kuma wato gama da wasu 'yan ta'adda na kungiyar boko haram waɗanda suka gudu daga dajin alagarno suka ɓuya a wani sansani da ake kira kadari da kuma abu fatima da gursum Sanawar ta ce sojojin sun gano makamai da suka hada da akwatuna 36 na albarusai da kuma albarusai na manyan bindigogi da sauransu hakanan sojojin sun gano mota kirar Helix daya da janareta da babura masu yawa daga nan kwamandan a madadin rundunar sojin najeriya ya yi kira ga dokacin 'yan ƙasa musamman mutanen kirki a jihohin adamawa da borno da yobe su ci gaba da baiwa sojojin muhimman bayanai da za su taimaka wa musu wajen gamawa da ragowar burbudin 'yan boko haram da suka buya tsakanin al'umma idan ji ta ka ce kai na manya kwan kuna ma za Gwamnatin tarayyar Najeriya tana ɗaukan dukkan matakai da suka waje ba wajen tabbatar da cewa ba a kwari ƙasar a duk wata yarjejeniyar da ƙasar ta ƙulla da ƙasar Sin ko China ba. Kakakin shugaban Najeriya Malam Garba Shehu wadda yake amsa tambaya kan abin da China za ta samu a wannan yarjejeniya ya ce lallai China ta haɓaka duk da haka tana son ta ƙara. China ita ma tana ganin ribar ta kyautata dangantaka musamman ta kasashen afirka kuma hmm. ban ma najeriya kaɗai ta sa ta tukewa ba akwai kasashe irin su kenya su rwanda su su ethiopia hmm. wanda gani ake ma yanzu sun kusa su kai matakin da za a kira su kasashe matsakaita wajen ci gaba. Hmm. Um, ɗaya daga cikin wasu um, ƙorafe-ƙorafe dangane da mu'amala da china shine wannan cewa kayayyakin suke kwasa su jibge a ƙasar ku masana'antunku na cikin gida su mace kuma hatta laiburori in za kuka ba su aiki ne hatta laiburori daga ƙasar su suke kawo an yi waɗannan batutuwa na yadda za a yi 'yan najeriya su amfana daga ayyukansu kuma banda haka tambaya. ina tabbatar maka cewa eh, shugaban muhammadu faruk yana yana sane da wasu abubuwa da su iya kawo cikas da ci gaban kasar najeriya ta abubuwan nan a taron da aka yi daga saukarsa a kasar china idan ya zauna da dukkan 'yan tawagarsa abin da ya nuna duk abin da za a kulla na yarjejeniya kaga kamar irin su na diga jirgin kasa din nan mm. lagos zuwa kano kalaba lagos ko a harkar wutan lantarki ya ce abin da yake gani illar shine kada a kuskura a ɗauki mashawarta wato consultant kada a ɗauki na banza ya ce idan ka ɗauki na banza yana ji yana gani za a kware ka a baka abin da ya gaza daidai abin da kai ka biya a baka idan consultant ɗinka mai kwaɗayi ne zai iya cinikin ka ma ya karɓi kuɗin ya sa aljihunsa sai yadda aka da kai wannan ya ja kunnen ministocinsa da gwamnoni yadda suke tare da shi saboda haka yana ganin cewa in Allah da ma kuskure ne aka samu a wasu gurare wannan gwamnati tana kokari ce maganin irin wannan sakaci. Hmm. Ah, ji Garba Shehu wannan harkar wutar lantarki an yi yarjejeniya da China a gwamnatoci da suka wuce. Me zai bambanta da wannan yarjejeniya da kuka cimma da waɗancan da aka cimma a baya? Ita babbar illa matsala ma da aka samu a baya da gwamnatoci ita irin wannan yarjejeniyar da aka kokulla a baya um, cewa za a yi kamar ita gwamnatin china da kawo kamar kashi 80 bisa ɗari na kuɗin da ake bukata aiki kaza ku kuma ku kawo najeriya ku kawo 20 bisa ɗari a hada ba za su kawo ko sisin kobo nasu ba sai kun ajiye naku akan tebur ga su ku da za ku kawo kaɗan ɗin gazawar mu ce a shekara da shekaru a gwamnatocin baya cewa duk alkawarin da muka yi ba ma cika shi duk alkawarin da muka yi ba ma cika shi abin da shugaban Muhammadu Buhari ya jaddada mu shine duk alkawarin da zai iya ɗauka zai cika shi. daga najeriya kuma sai makwabciyar ta jamhuriyar Nijar domin har yanzu dambarwar kafa sabuwar gwamnatin kasar na ci gaba da ta da kura a wasu jam'iyyun yan hamayya a jam'iyyar ppn giwa-giwa ta tsohon shugaba jiyori hamani wasu 'ya'yan jam'iyyar suna zargin wasu daga cikin jam'iyyar suna yin kan gabansu kan al'amura da suka shafi jam'iyyar kan naɗe-naɗen mukamai a cikin gwamnatin ƙasa. kamar yanda suka ce ko a yanzu ma haka ne yau wakana tunda ba a shawarci 'ya'yan jam'iyyar ba a lokacin da jam'iyyar ta bada wakilinta a sabuwar gwamnatin da alhaji isuhu muhammadu ya girka a ƙarƙashin jagorancin firaminista birji rafini kamar yanda hajiya aishatu barmu ta dogon duci ta yi mini ƙarin bayani abin da ya mana ciwo gudana muna son muna kan kuka mu zuwa ga shugaban kasa ya zamanto duk abin da za a yi bisa ga wannan fakti na PPNR da lufoke yanzu ai mukami na aka nema na minister kyan population kenan ya kamata kamin a bada wannan sakamako ya zamanto wanda zai ba da sunayen mutanen nan ya yi assembly tulai laikadin na na PPNR da mayan da sun ka wahala cikin wannan fakti ya kamata kowa ya sani kowa ya shi su ba da point of view su na za su zaɓen mutanen su waɗanda ya kamata sun ka ga ya dace da su bada su ana waɗannan mutane da sun ka ga ya dace su bada mutanen da sun ka wahala sun kai aiki ai akwai uh, kuru'u da an ka samu kenan ya kamata au niveau de chaque département duk wanda ya yi postulé bisa ga bisa ga ga ga kenan a ga number kin da ya samu ga wannan uh, election kin kenan ya kamata ai ga compensation bisa ga mutanen shi da samu kenan bai kamata ba wanda ba a sani ba cikin siyasa ba mu santa ita ba ba mu santa ba ba mu santa gobe ba ai tsoron Allah a cewar Alhaji Alkasim Sale mamba a kwamitin gudanarwa ko mu ce kwamitin koli na jam'iyyar PPNR da a giwa wannan ai ba ta yiwuwa a ce duk matakin da jam'iyyar za ta dauka sai ta je ta yi shawara a ƙasa da 'ya'yanta ina jin cewa in aka ce za a ɗaukar ko kowace jam'iyya tana da mutanen da na gaban tana da kuma mutanen biro politik din nan suna tsammani sannan suka amince suka sanya su gaba to ai sai sai hakuri in lokaci lokacin da za a je a bada bayani da kan abin da gidan kurki din ne dauka mata kawai ne dauka dan sai kuskure a lokacin nan sai su yi abin da sai su yi sansanin suna so amma ba yawa duk da su yi da za a dauka zaman to a ce sai an koma ba an tambaya har da yanzu maganar girka sabuwar gwamnati na ci gaba da rura kace na ce a cikin jam'iyyu daban-daban da ke mulki a jamhuriyar Nijar Haruna Mamman Bako sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna Mamman Bago. muna tabbatar muku da wannan ba za mu bar haka ba domin ka dan muka bari hakan zai waɗansu ma za a je gobe za a je wasu ƙauyuka ne a je a yi wayan abubuwa Mataimakin gwamnan jihar Taraba injiniya Haruna Manu za mu kawo muku wannan rahoto cikin shirin hantsi. Muna kawo muku waɗannan labarai da rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC karfe ɗaya da kusan minti goma sha bakwai na dare. A halin yanzu ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Yau za mu ci gaba daga inda muka dasa aya lokacin da wasu 'yan damfara suka kira wakilin mu a Katsina Zaharuddin Sani suna neman su raba shi da abin hannunsa. Wanda ya kira shi ya ce masa wai sun yi makaranta guda ne kuma yanzu ya samu aiki da kamfanin samar da wutar lantarki mai suna NIPP. Dan damfarar ya ce wai za su sayi faya fayafayen samar da wutar lantarki daga hasken rana wato solar panels har fakiti guda ɗari ya ce mazaharadin ana sayarwa a katsina kan kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin to amma kamfanin su zai saya kan dubu ɗari uku da hamsin don haka sai ya ba zahardin lamba wai ta wani ne mai suna malam musa da ke sayar da kayan a katsina da kuma lambobin wasu wai su ne ko consultant na kamfanin su biyu da za su zo da tsabar kuɗi domin su saya. Bayan an gama magana cewa ga sunan zuwa da kuɗi sai aka tsallaka ainihin inda suke son kafa tarkon nasu na yin cuta, wato cewa suna son ganin samfurin kayan idan sun iso. Shi kuma wanda wai shine mai sai da kaya ya ce mazaharadin sai an biya kuɗin samfurin naira dubu ɗari biyu da hamsin to amma ta banki kafin a ba samfuri idan ya aika da a kawo masa wannan samfurin. dama duk wani dogon turancin da ake bugawa na kwaɗaita masa samun kuɗi tsaba har miliyoyi domin a raba shi da wannan kuɗi ne na samfurin a biyo mu zahararrun ne da manyan daraktoci ko consultant masu tahowa sayan kaya za a fara ji. Hello? Hello? Ah, Okay, you have the material. Yeah, I have it on ground. Yeah, is what you have here. Yeah, okay. Uh, so, and uh, how did you want your payment if you be in uh, Castina? Do you need your money cash? Yeah, I draft? need cash. Go to your warehouse and pick one sample. As soon as we arrive there in Castina, we see the sample in your position. Okay. We will know that you are the dealer of the material. We will not give you the cash. Give you four to five hours for the supply. Okay. Uh, I'll get it now. Uh, no sample, no business. To a bayan nan ne sai zaharin ya sake kiran kanwa uwar gami wanda ya fara haɗa wannan yunkuri na yin damfara. Hello? Kawa kaka ma waya. I didn't tell me his name, bai gaya musu nan Okay, Dr. James ne ko shi a Bulama ne? Eh, I don't know who is the person there. Ya ce dai they are coming to Kaduna. Ya ka ji mana, ya ka ji mana. The leading consultant. Eh, is the consultant, yes. The leading consultant is Dr. James Olawale. Yeah, okay, Doctor, yeah, it's doctor, that doctor. He he's coming alongside, that gentleman is coming alongside with Alaji Bulam Achali. Yeah, Alaji Bulam Achali. They're coming together, about to Kapela. They gave me just four to yes. five hours to make the yeah, That, that's, that's what the Greek someone harmony, this NIP picture per flight. Okay, I got Your work. Now, that's what, they accepted the price? Eh, they accepted 350. 350 very good. The uh, guy is cash or check. Let's say no cash. Cash, very good. Uh, and uh, how many hours they look at In the next three to four hours, that's look at that. I should very go good. along with the sample. Let's say I have very everything on ground. Yeah, you come with the sample. Uh, one packet. One packet, yes. Okay, no problem. Uh, kakira shi uh, Malam Musa Dogo. Eh, ya ci shi Musa assured me that this suna na a Oh my, he gave me that eh. number before I come, Harry, uh, Harry, listen to me, please. Listen to me. Uh, see, uh, the way I know you, I know you as a very serious human being. Uh, when you fandanfojo with me, and I don't play with my my my my, my old friends. Yawa, ya daidai. Very good. Ka on the kara za ka kira shi a shi she Malam Musa Dogo. Eh. Eh, makira marga na mu da ka kace way, please a cikin 100 pack na maka booking kana so ah one packet kamar sample. Eh, very good. So, the one, na alaikum. Wa yawa ce akwai kaya dan kasa ba. ka da da abin da shi ana son sample guda daya. To ba sai an kai da abubuwa abubuwa ya dan ba kama da oh, ba. Ok, to ya za Ai, kashe da ana ba da sample nan, amma yanzu dole ne sai ka biya. To eh, ya za a biya. Eh Ina e jin e ka. Zan tura ma zan tura ma inda je ka biya. kofin ne ko ni zan kawo maka kaya. Eh ma kuna ne. So kai ma muna da abin nan muna da hilos. ka kawo. To ma nan. Ka ka gina account zai ka tuntuɓe ni ka wai ka yawa na yi magana da shi ya ce wai abin ya canza wai ko sai zai tura account number sai na fara payment ok amma ya ya dawo zai ga wai ga in kan ka bi kan biyan guda kai zai ba mu ko ya ce zai bada to to to to a ka kira yanzu a zahara din eh, eh wanda na aje waya da turko shi bulama da kai shi ya kira ni da shi eh, dr james odili to yawwa sun godiya suna murna wai sun magana da yi da kai masu sun fara kiran kamar importawa eh. eh, sun fara kiran da importa kamar na gaya maka ko eh. eh ka ga ba su ganka da sambu ba gaskiya ba san ba wannan kudin ba sun gaya man yanzu samfulin suke so dole sai sun ga samful gari gusa sun tabbatar cewa shi ya ce za a yi an fara biyan kuɗi da ta ne ya canza da in sun kawo min su sai biya amma sai su ba su ansa kashi sai dai in tura masu ta banki yanzu zai turo mawa bank account. Ok, account na ce makamda na suke. ke. Na? To, ka ne ka jini yanzu yanzu har din. Eh. Yawa, ka gan ka ga ba ka wani ajiyar kuɗi ka rage ba ko haka ba. Eh, gaskiya. Yawa, kuma mun san wani maganan ah, sample zai zai taso ba. Eh. Kuka ga ya ka haka ko? Eh. Ah, za ka yi kokari ka cire kuɗin guda ɗayan ka biya. Eh, 250 ne na ce ni malam Musa 250 za a sa mai kenan ko? akan haka na haka ne ai kuma riban mu zai zama 100,000 yawa riban mu zai zama 100,000 ko ba ka ba eh you wa shi ona 100,000 zaka yi 30 30% to ita kuma 70% to ka a rami da shi ne zan tura mai kuɗi ko ko za ka turo kuɗi da yanzu in tura mashi wurin da yake ko ne a kusa ne a cikin gari muna site ne eh. eh ka tura mishi kudin kwaka guda ɗaya ne. 250 ko? 250,000 eh suka zo da kudi ko wasu mutane suka zo da kudi. Don kudin ba su kai ba dan eh, ina ga kamar ban kudi na da nake da su yanzu a banki ba su kai 250 ba. Nawa ne? Ina da 180 yanzu. 180,000. 80,000 eh. 180,000. Eh su gare ni. Kaka dan aka ba shi wannan sai sake zuwa wajen wani korance ne in yau. a'a ta ka ce bana so bana so jahilin su min yi ne ta na zaharabin bana so ta kawo ne financial difficulty eh ka kira shi yanzu ka ce wai a cikin wannan 250,000 ga deposit da kana da shi to don an jima sai ma zan kira sai mishi godiya ka gani kana da 180,000 to ka kuma deposit to in suka zo in suka zo in da kudi suka same ka ko eh za ka ware 180,000 ta kamar deposit ne ba kai paket guda ɗaya guda ka rike shi wannan naka ne. To. Zai ma ɗaya magana nan zai ce ba ka sa ka san kuɗi. Eh. A tabbatar cewa wannan wannan na mutum cikin zaman zawar wani matsala ba Eh. Ina da ita on ground yanzu haka. I have one eighty. Ka kira shi. Ka kira shi gare shi magana sai shi gobe. Da zai kira ka ne wani. na kuka dai. Iya ka kira shi. Ita ya eh, fara turo mai one ko. An gama. Yawa. to bari kira shi kalle mara ji salamu alaikum hello eh yawa ba ka tura akawun number din ba ko eh zan tura ma yawa shi ne nace gaskiya yanzu ban da 250 a kasa amma i have 180 ah, shi ne da eh, eh, eh, Ibrahim mun yi magana mun yi magana yau kun magana ne mun tun da shi da ka kama wai tafin da kana da shi a hannu ba wai sai ka ji ka kai karana yawa 180 zan turo maka yanzu to ba matsala da nan tura maka ka tura ka nan ba in na turo maka wani eti in aka kawo abin kaga zan je in samu kuɗi wajen wani sai in cika maka to ba matsala to yayi Allah ya shi san da nan ba ba matsala yawa hello yes my importer eh what else sir uh, we just through now from the bank so we'll be proceeding now to casino In less than one hour, 45 minutes will be in Katsina Airport. Okay, okay. I hope no disappointment. I ah, no disappointment. Endeavor to be in your position as a sample. No, I told you earlier that if you handle us well, you are going to be our supplier. Uh, don't worry, don't worry. Hello? Hello? Yeah, another account number. To I join in another company, kuma na ga sunan wani nura something. yawwa ka kasan ka aiko musu lafiya ka ne kuma na ga sunan wani mutum an kada ka matsuri yanzu ni ni am shock yanzu gaskiya To jikin zahardin ya yi sanyi lokacin da ya ga cewa suna son ya tura kuɗi ne a asusun wani mutum a banki. ba wai ma kamfanin da suka ce yake sai da waɗannan kaya ba a shirmu na gaba za ku ji abin da ya faru bayan da asirin waɗannan 'yan damfara ya tonu a zama lafiya. to madalla a biyo mu domin ci gaba da sauraron wannan shiri ranar litinin mai zuwa hali yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. jiya lahadi da daddare yawan mutanen da suka mutu a sakamakon girgizar kasa a kasar ecuador kai mai tan da 46 a yayin da dubban mutanen da suka hasara gidajensu suka sake kwana a kan titunan kasar mataimakin shugaban kasar ya ce fiye da mutane dubu biyu ne suka ji rauni shi ne yake lura da ayyukan ceto da kuma na farfadowa kafin shugaban kasar ya koma gida bayan da ya katse ziyarar da ya kai kasar italiya Ƙasashe masu arzikin man fetur sun kasa cimma daidaituwa na dakatar da haƙo mai a taron kolin da suka yi jiya Lahadi a ƙasar Qatar, a saboda haka farashin mai ya faɗi a kasuwannin duniya a yau Litinin. Dama kuwa an yi hasashen wannan matakin ƙila zai sa farashin mai ɗin ya ƙara faɗuwa bayan kasuwannin mai sun buɗe a yau Litinin. Farashin ya faɗi da kashi biyar daga cikin ɗari da sanyin safiyar yau. Majalisar Wakilan Ƙasar Brazil kuma ta jefa ƙuri'ar goyon bayan shirin tsige shugabar ƙasar Dilma Rousseff bisa zargin cin hanci da rashawa. Jiya Lahadi da daddare majalisar ta jefa ƙuri'ar turawa majalisar dattijai wannan batu. Ɗaya bayan ɗaya wakilan majalisar suka rika tashi suna bayyana ƙuri'ar su a kan laspika. Ana buƙatar amincewar kashi biyu daga daga cikin uku na wakilai. to madalla a gaishe ki da haka Allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamun mai sallama muna miyi ga gaisuwar taziya ga Alhaji Isa Shatima a Yola jihar Adamawa saboda rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Aisha Nubha Shatima Allah ji kanta da rahama mu kuma ya kyauta tana mu karshen kamun na madadin Jummai Ali wacce ta tayani gabatar da shirin da Cuba Hiro Diodo ne da kula da gabatar da shirye-shiryen namu da injiniya wadda ya rika masa anan ne sahaba Imam ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya